ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu mu mu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To yau za mu kawo ƙarshen fira da muka soma makonni biyar da suka gabata da baƙin namu Farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido akan taɓarɓarewar tattalin arziki. Ga wakilin ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tambaya da yi wa Dr. Muhammad Hadi Musa. a matsayinka na ɗan ƙasa masani misali idan aka ce ka ƙara wa gwamnati da wata shawara kan yadda za ta aiwatar da abin domin uh, hirar da muka yanzu ta nuna cewa duka mun yadda cewa wato ana tsare-tsare kan wannan sunan da najeriya ta yi tana da kyawun manufofi a takarda amma aiwatarwa shine jidali ya kake ganin gwamnati waɗannan ya kamata ta bi wajen aiwatar da waɗannan uh, manufofi nata na raya tattalin arziki a takaice to shawara ta kashi biyu ce shawara ga gwamnati da hukumominta da kuma shawara ga mutane a ɗaiɗaikun al'umma shawara ta ga gwamnati da hukumominta shine idan an ciza sai a hura ƙudurinta mai kyau ne kuma dama hakan ya kamata ta yi gaskiya in ba irin wannan matakin aka ɗauka aka tsaurara ba aka tsaya tsayin daka gaskiya wannan abun ba zai yi ba da ake so lalle 'yan najeriya akalla su ci da kansu kamar yadda dr aminu fage ya ce toothpick abin da ake sakacen haƙori a ce sai kaji china za ka siyo shi allah akalla duk irin waɗannan abubuwan da ba handset ne na waya ba ba janareta ba transformer ba wanda ba za mu iya yi ba to irin waɗannan su mu iya yin su mana to ko da alal akalla waɗannan nan mai to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka mataki ya yi daidai kuma in ba tsaurarawa aka yi ba gaskiya ba zai yiwu a iya samun nasararsa ba amma an ciza sai kuma a dan samu wata yar kafa kaɗan sai a hura yadda mutane za su dan samu dama da za su yi numfashi shakewa da aka yi musu su kuma al'umma a ɗaiɗaikun su ko kuma a su shawarar da nake da ita shine su yi maza su ribaci wannan damar ta su yi kokari su kafa ƙananan masana'antu abinda su dr aminu fage suke kira small and medium enterprises kamfanin da za su inganta su gurin harkar samar da kayan masarufi wannan shine zai sauri ya sauƙaƙa wancan raɗaɗi da ake fama da shi na rashin shigo da kaya a daidai lokaci guda kuma zai samar da arziki aljihuna da iyalan waɗanda suke yin wannan haka zalika manomanmu su ma su sake zage dantse kamar da alhaji babangida lami ɗaya ba mu wannan wato ƙididdiga na yawan hekta ko eka da muke da shi na damuna da na rani da wanda za a yi sau ɗaya da wanda za a yi sau biyu su yi amfani da shi domin ya sauƙaƙa wancan rashin shigo da abinci da ake yi da shi kuma tare da la'akari da abin da dr aminu fage ya ce cewar mun fi ƙauyukan china ci gaba da kuma mu akan kanmu ma ni nake so in rufe da shi abubuwan da aka yi a wancan lokacin na dalage da da shinkafar da alkamar da audugar da koko da aka yi da sauransu ai an yi su lokacin ba intanet lokacin titunan najeriya ba su kai yawan haka ba lokacin farofesoshin najeriya ba su kai haka yawa ba lokacin waɗanda suka san harka sana'a ba su kai haka ba kuma lokacin amfani da takin zamani bai kai haka yawa ba kuma aka ci waccan nasarar yanzu kuma duk da waɗannan abubuwan ba a ci wannan nasarar ba kaga kenan ba za a ɗora abin a rashin lantarki ko a ɗora abin a rashin titi ko rashin takin zamani ba mu dai sake duba mu gani cewa daga kanmu ne kamar yadda Dr. Aminu Fage faɗa mun sangarce da samun kuɗi directly da gwamnatin tarayya muke kashewa sai muka manta da komo waye muka manta da masana'antunmu muka manta da nomanmu. Kayan yara gobe na nake ci. yara gobe na nake ci. Kaji kai kai mai roƙa na na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kayan yara gumi na nake ci Maso zuwa ofis koye ofis Maso zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi da yake ci kayan yara gumi na nake gida kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake. Kama da zamani na ƙauyenmu a ƙaznike yawo na. Ya zan na hau doki na hau keke ina bisa babur. Yanzan gani akan motoci na tabbata ai ku neme na kanku kama kowane gumi da yake ce. Shata alhaji dan kadnawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi Dr. Aminu ka yi bayani amma dai a dunkula a takaice me shawara ga misali al'ummar ganan gwamnati tana cewa ita faga ina ta sa gaba a gefe guda kuma wato 'yan ƙasa suna kukan talauci da yunwa da rashin abin hannu da rashin abin da zama a aiki a sana'anta. Mafuta ko shawara ta ƙarshe shine wato mutane su ci gaba da haƙuri da gwamnati tare da mata addu'a wanda ni ina da kyakkyawan ne cewa wato wani gwamnatin ba ta zo bane don ta azabtar da al'umma ta zo ne don ta kawo gyara kuma dukkan 'yan najeriya da masu kuɗi da masu hali da masu talakawa maza da mata eh, da kowace kabila ne ta zaɓi wani gwamnatin ne ba don komai ba domin ta kama canji dangane da halin ta ta kanta a baya so muna so mutane abin da ba da shawara mutane su jajirce a ci gaba da wato yawa wannan gwamnati addu'a a wannan manufi da ta zo da shi ubangiji Allah ya bata ikon aiwatarwa hmm. a ƙarshe eh, ba so ne maka tambaya ba amma manufar tattalin arziki ko ilimin tattalin arziki ya yadda da magana da dr muhammad hadi ya faɗa cewa eh, in an zo da polisi a dinga cizawa ana hurawa a zancen cizawa da hurawa wato kamar wani abin da za a zo na sarai ni alshari na kenan in dai za a yi daga cikin tattalin arziki ilimin tattalin arziki duk wani policy ko wani kudiri da aka dauka a ka'ida kamar yadda muka yi magana a baya shine yana da kyau a bashi dama ya kai lokacin da ake ganin cewa za a ci buri amma kana ganin cewa ka ɗauko wani abu domin wasu mutane sun shiga cikin wani hali a ce to bari a zo a yi dan compromising dan kada wasu a wannan ni ban goyi bayan haka ba idan gwamnati ta zo da kudiri a bar kudiri ya tafi a yadda ya kamata domin ci gaba domin gwamnati ta zo da abin ne ba don ta takura jama'a ba illa ta taimaka cewa a shawuya a yanzu a nan gaba kuma a ji daɗi. alai baban gida lamido me za ka ce da 'yan kasuwa da masu masana'antu a ƙarshe mu ƙara haƙuri ko mu ji tsoron allah shi kenan. ba abin da kuke bukata ba abin da ba ta rawa da za ku taka bayan wannan to eh, malam mamuda wasu ku yanzu gashi suna korar ma'aikata kuma hakan din yana kara wato yawan talauci a tsakanin al'umma a'a kar a kawo wannan kar a ɗauke shi da wannan manufa kamfani sai ya aiki sannan zai ba da kuɗi in kamfani ai duk abin da aka ce ma kamfani ai guri ne na riba guri ne na samun riba in ba zan samu riba ba zan ga ba zan yi asara ba saboda ka a bayyane take in har ba na samun kuɗi kamfani dole ya rage ma'aikata dole kuma ya rayu in ta kai kuma in ya rufe ya za a yi wannan shi ne wanda yake shi ya kawo durƙushewar shauran duka masana'antu wanda yake sun yi katutu da ya domin me in ka ɗauka kamar misali a arewacin ƙasar nan gaba ke da a state goma sha takwas mun yi asarar ma'aikata fiye da mutum miliyan talatin yau din nan ka dubo faɗin kano ah, da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin lokal gama ma'aikatan wata ba su kai dubu ɗari ba amma durkushewar masana'antu da aka yi fiye da mutum miliyan uku ne ba su da aiki daga su da wanda suke amfana su saboda haka irin wannan za a duba a gani kuma kamar yadda nake gaya mutane a ah, ita gwamnati dole ta tafiyar da Tsarin ta bisa tattalin arziki domin misali ta haɗa kai da 'yan kasuwa wajen gudanar da mulki na public private partnership misali gidan ruwa duk abin abubuwan more rayuwa ya kamata kai a haɗa kai da 'yan kasuwa su yi wannan ɗinsu kamar takin nan ma shi kansa a bawa kamfanin nuka na gida su rika sarrafa abubuwa gwamnati tana sa folisi na ana ingantacce kamar ruwan sha kamata ya a sai da gurin amma a rika wannan yau ga gidan mai yau ga gidan mai yadda yake ana bara ana baro kowa kowa ya samu mai haka in aka zo aka baro mutane suka saka jari ba za a bari ya lalace ba haka duk hanyoyi a sai da su hanyoyin taka mota wannan in ba haraji a kai duk haka za a yi fato-fato a rika wannan ɗansu kullum haka za a yi wannan saboda haka sai mun shiga da'a na taimakawa gwamnati kuma ita kuma in jarar hujja kenan kuke so a yi matuƙa da gaske dama ita ake ai ai jari hujja gaskiya ne saboda haka in na saka jari dole dole in samu riba kuma dole dole in aiki tsarin gwamnati kawai tafi da tsari na tabbatar kan cewa an yi aiki bisa ka'ida kuma ka yi kai ka zo na gurin 'yan jari hujja germany in baka fatan ka koma ko kuwa ka san mai rayuwa irin wannan to jama'a karshen firar kenan da fatan an himmatu sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu farfesa aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin marje kano mahmud ibrahim kwari da chubahiro diodone wanda ya daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin ubangiji ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka ka kashe su ta hanya mai